Jama'a Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin daga Laraba na mako-mako. Maganar ta daɗe tana cima al'umma tuwa ƙwarya kuma an daɗe ana cacar baki da muhawara a kai, amma har yanzu ana magani kai na ƙaba. A wannan karo, shirin daga Laraba ya dubi maganar talla da idon hikima da basira, tare da neman hanyoyin gyara da kawo mahita ta hanyar tattaunawa da hukumomi da masana a wannan ilimin addini da na duniya. Tunda magana ce ta talla, dole mu ji ta bakin waɗanda ke ɗaukar kayan sayarwa a ka suna shiga kwararo-kwararo lungu-lungu suna neman masu sayi. Bari mu fara da ta daba tumbin giwa. Salim Umar Ibrahim ya yi kicibis da gungun masu talla sun yi cincirin a bakin titi. To ga kuna gan ku da yawa kuna kuma ganin da za ku dafi. Ba ku zuwa makaranta? Muna zuwa. To ya haka kuma taya ku kuke ala talla da da makaranta? Tana da muke zuwa da tayan mu. Oke ba ku zuwa boko kenan. Gaskiya ba ma zo. Ba ku san zuwa bokon ne? Muna so. Muna son zuwa mu. Da sunan Madahiya Yusuf. To kike? Makani. Daga ina kuke da kuwa zuwa ina? Daga Madina zuwa gyaɗi-gyaɗi wasu 'yan lemo wasu over. Da nawa kuke da kuwa? Wasu na dubu biyar, wasu sama, wasu dubu biyu, wasu ma basu kai ba. Kuna siyarwa gaba daya? Eh, wataran ana siyawa, wataran kuma a dare. A dawo da kwantai. Eh. in an sa ku a boko za ku shiga? Za mu shiga ma. Lallan kuma fa ya za ku yi? Eh ma hakura. Ba fa ‘ya'ya mata kawai ne ke yin talla ba, duk da dai su ne suka yi yawa. Ya sunan ga? Aliyu Awwal. Shekarun ka nawa? Ni shekaru na sha biyar. Talla me kake yi? Alawa. Alawa da me? Ko guru. Wayannan kayan da kake da kwana nawa ne? Gaba ɗaya. Za su kai na dubu goma. Tun yaushe kake talla? yanzu tun safe in na fito wurin koma gida wai karfe shida kuma kayan ma ba nawa bane ba na wani ne talla ake doro mana muna da yawa akan a cikin nan yau a cikin na a cikin nan akalla kun kai ko nawa muna zuwa mun kai mu mu biyar wataran wataran mu zo mu bakwai wataran mu goma mun kun siyar kun mayar nawa ake ba ku riba ake ba mu wataran ma mun cinki da za mu samu ɗari biyar wataran za mu samu dubu goma wataran za mu samu ɗari hudu. Ba ka zuwa makaranta kenan? Ina zuwa boko. A ah, to kuma ka ce tun safe har yamma ke aiki? Ai ranar Asabar da Lahadi ne muke zuwa safiya har yamma. Ko ajin ka nawa? Tabbas 'Yan mata masu talla na haɗuwa da ƙalubale iri-iri daga mutanen banza masu yi musu tayin lalata, sai dai wadda Allah ya kiyaye kamar yadda za ku ji daga bakin wannan mai tallar ayaba. Amina jihar Neja. na Saya ha. Kina zuwa makaranta kina wani aji ne? Na gama jestiri amma eh, ban ci gaba ba. Me yasa? Haka nan kawai saboda ba na ra'ayin komawa gaba saboda ina buƙatar in yi aure ne yanzu shi yasa. me kike sayarwa ina sai da ayaba wata bin ina sai da masara idan masara idan damuna ta zo ina sai da masara amma idan damuna ta wuce ina sai da ayaba me kike yin talla saboda idan na zauna babu wanda zai balla kashewa idan na tambaye yayana yau ya bani gobe ya bani jibi ba zai iya dauka ya bani ba zai ce ni ma in tashi in nemi na wahalar din shi yasa nake zuwa talla saboda in samu na nema to dama kina son talla ne ko kuma ana saki dole ne kina yi ina son talla ne ma amma wata bin ba ko da yaushe nake zuwa ba idan ta kasance in huta ina hutawa idan kuma ta kama in fita zan fita wani irin kalubale kike fuskanta ta sanadiyar tallan nan kai duk sanda na fita akwai ranar da zan ce ban akwai ranar da zan ce na fita ba a gaya min banza ba akwai masu gaya min magana mai daɗi akwai masu gaya min magana da ba daɗi kuma wani kuma wani irin magana wasu ke gaya maganan banza dai wanda ya kama akwai maganan banza kala kala ne wani zai ce maka ayaban na nawa ne ka faɗa mai eh na kaza ne mu je ɗaki na in siya in baki kuɗin idan kai mutumin arziki ne zaka iya cewa ba za ka je ba idan kuma kai mutumin banza ne zaka iya kawai ka bi shi ku tafi to yanzu menene babban burin ki yanzu a rayuwa burina yanzu ga fata na kawai Allah ya kawo muji in aure in huta shine. Wata wadda ta yi talla a da can ta tabbatar mana da cewa tallafa ba ta hana karatun boko da na Islamiyya. Sunana Aisha Umar. gaskiya kam mun yi talla sosai ba ma dai talla ba zan ce tallace tallace na yi abubuwa talla kala kala amma gaskiya na yi talla amma mu tallan da muka yi na da ba irin na yanzu ba ne gaskiya saboda tallan da da muka yi mun yi talla iyakan mu kuma za mu je mu tallan mu dawo lafiya wani irin kalubale ce ka fuskanta irin na marasa gaskiya din su tunkari ku haka dan sun gan ku haka ga lala kuma talla kwarai akwai wa'annan mutanen da suke wa'annan abubuwa amma mu gaskiya saboda yanayin tarbiyya da iyaye mu suka bamu gaskiya tarbiyya mun samu tarbiyya daidai gwargwado a gurin mu Allah ya saka musu da alkhairi To kina tallan kina karatu ko dai kawai tallan kika tsaya kika tai. Na yi talla amma kuma na yi karatu na makarantun allo ma da na sai da na sauke alkur'ani a makarantun allo. Sannan na yi karatu na na boko ba karatun da ban yi ba a bina sannan kuma ina talla na kina da ƴaƴa? ina da ƴaƴa, 'ya'ya na bakwai ki suna talla na ba sa talla kuma ba na fatan ma su yi talla yanzu ‘ya'yana dukkani na tsaya musu akan karatu dukkansu akwai mai jami'a Ahmadu Bello University ta gama ma akwai mai FCE kansu yara na bakwan nan ba wanda bai karatun boko da na addini dukkansu. Mama Lubabatu wata uwa ce a unguwar Gwagwalada a nan Abuja. wadda ta dage kan yaƙi da mutan banza masu lalata 'ya'yan mutanen da tallake kaiwa unguwarsu. Ni gano ne ba ba saboda ya faru a unguwarmu akwai 'yan yara da na gani ƙanana ƙasa da shekara tara shekara goma suna talla akwai wani gida na nan kusa da mu gidan gauraye ne ba su da mata aka zo aka kawo nan yaran su biyu a gidan sai aka ba yarinya ɗaya waya tana kallo za a shiga ɗaki da ɗayan yarinyan a ɓata ta to sai yara su tafi islamiyya sai suka ga wannan abun na faruwa suka ce mama ki zo ga yara sun shiga wannan gidan su biyu da talla sai na tashi na shiga na dauki hijabi na na tafi gidan na ga wannan yaran na samu yaran ɗaya tana rike waya na ce mata ina ɗayan ki ce tana nan lungu sai na kira ta da na kira ta ce daga wani anguwa suke suka ce suna nan kasuwan dare a wani anguwa a nan gwagwale da kasuwan dare na ce ma gidan ku fa suka ce a nan kasuwan dare ce to ku zo mu je sai na kai ku gidanku da kaina in je in tarar da iyayenku in sanar da su halayen da kuke yin an ɗora muku talla a dalilin haka har sai da je gidan yaran nan na ga iyayensu na nuna ma iyayen cewa illan talla kana ɗora ma etika tallan mace tana zuwa talla ana ɓata muka tarbiyanta ana ɓata rayuwanta don haka don girman Allah ne mai iyayensu gargadi na ce don Allah duk abin da kake nema ka yi a cikin gidanka a nan dai wa'yan ma suka nuna min matan suka nuna min cewa tallan ma da suke dora mai 'ya'yansu mazajen su ma ba su sani ba na nuna musu cewa nace ce ni ma uwa ce ina da yara in ya faru da 'ya'yana ba zan ji daɗi ba don haka in naga ana ɓata ɗan wani in dai na gani da ikon Allah sai na yi magana shi yasa na kawo su gida ku yi musu gargadi? ko dai na ɗora musu matallan gaba ɗaya kuma wannan magana ke ga muku har yanzu ba wai an bar wannan abun a nan anguwan ba ana ana yi ana ci gaba da yin wannan hali saboda haka ni ban ga alherin talla a gurin ya mace ba Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust a kan talla da yadda za a iya shawo kan al'amarin. Kuna iya sauraron mu ko da yaushe a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Kuna ma iya bibiyar shirin daga Laraba ta gidajen rediyon da suka hada da Badegi Rediyo a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja, da Sawaba FM a kan mita 104.9 a Haɗeja jihar Jigawa. da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3 da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM a kan mita 93.3 a jihar Plateau da kuma amfani FM a Yamai ƙasar jamhuriyar Nijar a kan mita 100 matsakaicin zango. ko kuma ku lalubo shirin daga Laraba ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Buzzsprout, Spotify, TuneIn Radio, Google Podcast da kuma Apple Podcast. A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Aminiya. Jaridar Aminiya labarin gaskiya a Masu sauraro barka da dawowa a ci gaban shirin daga Laraba na sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. waɗanne irin haɗɗura masu tallake huskanta? Wace irin rawa fatara da talauci ke takawa cikin wannan al'amari na talla? Shin akwai wata hanyar da za a iya biya tsaftace talla? Kuma akwai mahita? Farfesa Sani Lawal Malumhashi na sashen nazarin halayyar ɗan Adam da zamantakewa a Jami'ar Bayero ta Kano ya amsa mana waɗannan tambayoyi. Farfesan ya fara da tarihin talla. Da farko dai asalin talla al'ada ce ba talauci ne yake sa talla ba talla tana yana ɗaya daga cikin wato fitattun al'adu na ƙasar hausa kuma hikimar talla shine ta hanyar talla ne yarinya budurwa za ta samu damar fita waje har wani ya ganta ya ce yana son ta kuma ya aure ta domin idan ba ta fita ɗin ba ba za a ganta ba kuma idan ba a ganta ba ba za a yi ta ba har a ce ana son ta kuma har a kai ga aure asalin hikimar talla kenan talla zai ba da dama ya bude kofa yarinya ta gamu da mijin aure ta hanyar wannan talla din amma ba domin talauci ba kuma shi tallan nan ya kasu kashi kashi akwai talla kashi na farko wannan ita yarinya ce ita kaɗai za ta fito kofar gida ko bakin titi a cikin unguwarsu ta zauna da kayan da take tallan take sayarwa ita kaɗai ba yawo take ba tana zama ne wannan shine kashi na farko na talla akwai kashi na biyu na talla wajen ita yarinya ita kaɗai take zagayawa kwararo-kwararo sako-sako lungu-lungu na unguwanni da cikin gari tana talla abin da take talla ita kaɗai kashi na biyu kenan akwai tallan kashi na uku wanne yara ne yan mata daga uku zuwa hudu zuwa biyar zuwa shida ko fiye da haka za su fito bakin titi ko samu wuri wanda ke fuska jama'a ne su ajiye abin da suke talla din su zauna wuri guda wuri ɗaya za su zauna duk mai buƙatar kayan da suke sayarwa sai dai ya zo wurin su ya same su a nan inda suke zaune kuma rukuni ne na 'yan mata ba yarinya ɗaya bace saɓanin wancan na farko yara ne 'yan mata daga uku zuwa shida zuwa bakwai zuwa abin da ya sama wannan shine rukuni na uku sai kashi na hudu na ƙarshe da talla wanda su kuma yaran haka suke tafiya a group a ƙungiyance da abin da suke sayarwa suke yawo lungu-lungu sako saƙo a cikin unguwanni da garuruwa suna talla in za kira ɗaya daga cikin su sai dai su jira suna kallanta tana kallon su ka sai abin da ka saya ta zo ta haɗu da su su ci gaba tafiya wannan shine nau'in talla guda hudu da muke da shi a ƙasar Hausa. Da zamani ya yi tafiya zamani ya yi zamani sai al'adar talla kuma ta fara canzawa. Ta fara tashi daga yanayi na wato mataki na samun wato abokin aure zuwa mataki na samun idan an samu abokin auren kuma ita yarinya kuma ita ta fito ta ci gaba da talla domin ta tara kuɗin da za a sai kayan ɗaki ta taimaka wa iyayenta ta tara kuɗin da za a sai kayan ɗaki to tafiya ta yi tafiya tsanani ya ƙara tsanani rayuwa ta fara canzawa sai kuma aka mai da talla wato wata hanya da yarinya ta samu kuɗi to ta kawo gida a ci abinci a rayu domin idan ba ta fita ta samu kuɗin ba yanzu ba maganar abokin aure take ake yi ba ba maganar ta tara kuɗi ta sai kayan ɗaki ake yi ba a'a yanzu ana magana ne ta fita talla ta samu kuɗi ta kawo ai amfani da kuɗin a ci abinci a rayuwar nan ranar sannan gobe kuma a kuma ɗora mata talla ta samu kuɗi ta kuma kawowa wannan shine nau'in talla yake canzawa yake canza bisa da canzin zamani talla a ƙasar hausa yanzu ya zama matsala matsala mai girma matsala babba kashi sittin bisa ɗari na yaran da ake lalatawa yan talla ne talla yanzu ba kawai kafa ce ta sai da kayan talla domin a samu kuɗi ba a'a hanya ce kuma da yarinya take tallan kanta domin idan masu saurare suka bincika za su bincika za su bincike mai zurfi cikin kowace yar talla guda goma in dai za ka tsaya ka bincike ka bincike sosai sai ka samu yan talla guda hudu ko biyar rabi kenan da abin da ake kira implant wanda suke zuwa ake sa musu a hannu domin kada su yi ciki kuma ba aure ne da su ba bayan haɗari na fyaɗe da yanta da suke fuskanta da kuma lalata da su da suke fuskanta da suke fuskanta daga wajen maza akwai kuma rukunin mazan da suke amfani da su din ba za mu faɗa ba saboda yanayi na wato kafar yada labarai bayan wannan kuma talla yana jefa yara haɗari wajen kamuwa da cuce-cuce sanadiyar wannan amfanin da maza suke da su kala-kala sannan yana jefa yara 'yan mata haɗari wajen hure musu ma kunne. su bar talla masu kama wata sana'a daban sannan kuma yana jefa yara 'yan mata haɗari wajen yiwuwar a kaɗe su da mota a cikin birane haɗari kuma na gaba wanda yake shine mafi muni ana iya jefa su cikin ƙungiyoyi ƙungiyoyi na neman mata lesbianism ana iya sace su sanadiyar samuwar ƙungiyoyin asiri da suke karuwa suke yaɗuwa a wannan ƙasa wannan su ne manya-manyan illolin talla kuma akwai iyayen yara 'yan talla da suke ɗaure musu gindi cewa idan ma abin ba sayar ba ko su ne sai da kansu ai amfani da su ɗin mutuƙa za su kawo kuɗi a yi amfani da shi a gida wannan ita ce illar talla ya za a tsaftace talla yadda za a tsaftace talla idan abu ya shigo cikin al'ada ya zama al'ada cikin al'umma ba a iya kawar da shi lokaci guda matakai ake bi wato na takaita shi a hankali hankali idan mutane suka fahimci tasirin takaitawar da aka yi sannan kuma za su fahimci illar wato tallan idan ba a takaita ɗin ba ina ganin abin da ya kamata hukuma ta yi shine Yarinya ba a yadda ta zagaya ba ta fito bakin kofar gidansu ko bakin titi a unguwarsu ta zauna ita kaɗai da abin da take talla idan an zo wucewa a saya a nan ma za ta iya samun mijin auren kuma za ta iya samun kuɗin da za su amfani da shi a gida ɗin za su zauna ba yawo za su rinƙa ba za su fito a unguwarsu cikin unguwarsu za su zauna samu wani wuri mai kyau a bakin titi ko bakin masallaci wani wuri fuska jama'a da za su zauna su ajiye abin da suke saidawa a zo a saya Idan aka takaita yawon 'yan matan a cikin unguwanni da birane, za a taƙaita yiwuwar amfani da su. Idan aka takaita yiwuwar amfani da su, za a takaita yiwuwar su shiga cikin wani haɗari na kamuwa da cututtuka ko ciki-shege. Idan aka taƙaita haka, za a taƙaita yiwuwar mota ta bige su, za a taƙaita yiwuwar a sace su. Wannan ni a ganina shi ne mafita. Wasu iyaye maza sun yi musanyar yawo akan maganar talla. Sunana Alhaji Kabir Ahmed. Harkan tallan nan gaskiya abin wato yana da ban takaici kwarai da gaske. Saboda shi ke sa yara suna lalacewa. Kuma babban abin shine daga wajen iyaye ne. Za ga an tura yaro ko yarinya ta tafi talla. Idan ta je ta saida falala alhamdu idan ba ta saida ba ta dawo to ranar ba ta da abinci kuma za ta ci bugu. sunana abdullahi isyaku tabbas abin da ya faɗa gaskiya ne da iyaye mata za su mai da hankali gurin dakatar da 'ya'yansu zuwa talla da al'amura za su ƙara gyaruwa musamman. Kace ce yayi mata kai ma ai uba ne ai kuma magidanci abin kana ganin ba da gare ku bane? To abin da yasa na ci haka sakamakon na ga su sun fi mu kusa da su mu muka fita gurin neman abinci wani lokaci sai dare za mu koma. Su kaga sun fi mu kusa da su shi yasa na faɗi hakan. na jawo hankali a kan iyaye mata su ƙara mai da hankali gurin tarbiyyar 'ya'yansu sannan kuma duk macen da take da ra'ayin tura 'yarta talla to lallai za ta lalata rayuwar 'yar nan tata sakamakon abubuwan da suke faruwa yau da kullum a bakin titi zuwa shafi da yaran suke zuwa gaba da. Sunana Abdulaziz Bala. Watan gaskiyar magana laifin ni na fi ganin shi ga mu iyaye maza. Idan har namiji ya tsaya a gidan shi ya fi ƙarfin gidan shi ya fita ya nema ya tsare gidan shi duk dokan da ya gindaya dole a bi amma in har ya sakaci akan haka ta nan ake samun matan sai su ga kamar in suka saki 'ya'yan nan zuwa gurin talla kuma ba shi wani to malam kabiru idan na dawo gare ka akwai wani abu ne ka taba gani eh, wanda ya taba baka tsoro a kudin ka yau da kullun kai mana misali wato za ga yawanci sai ga cewa an samu yarinya karama da kayan tallanta a hotel da wani magidanci sannan kuma ka je ka koko ga an samu duk inda suke latala kamar tasoshin mota sai ga cewa su suke nan suke lalacewa za a ga direbobi suna ba su kuɗi ko kuma a zo a yi miki cinikin ma kayan gabaki ɗaya nawa ne kaya kaza ne sai a biya kuɗi har da ita ita ma a biya kuɗin ta je amfani da ita sannan ta ɗauki kuɗi ta kai gida iyaye kuma suna murna suna jin daɗi akwai abin da na gani wato 'yan mata ne suke tasowa daga funtuwa za su taso da kayan talla kayan tallan nan gabaki in ka haɗa shi bai wuce dubu ɗaya ba to kai kuma tunanin za a hawo mota ne tun daga funtuwa a ce an zo garin zaria an zo yin talla A ga wannan iskanci ne shekaran zai kai na za ga shekaran su baya wuce takwas sha ɗaya sha biyu sha biyar zuwa ƙasa kuma su tallan daga nan za su zo eh, za su taho kusan kullum za su zo nan Zariya su zo suna talla daga nan shine za a ga an ɗauke su akwai wanda taɓa gani jami'an tsaro sun je an je an kama shi da 'yan talla guda uku shi kadai kuma dukkan su ba wanda ta kai shekara goma sha biyar kuma babba ne a gari lalle na taba ganin wanda ce mun ta zo daga mahuta tallan zogala daga can mahuta suke tasowa su zo tallan zogala da faifiya ko irin su ne dai to duk irin su ne to sai ka auna ka gani a hankali ba zai dauki wannan ba nawa za a samu nawa a kashe a kudin mota sannan nawa za ta kai gida to kuma su iyaye ba sa binciken wannan in an ga kuɗi kawai shi kenan daman su ake bukata kuma nan ne iyaye mata su kuma suke da matsala mana yanzu kai za ka iya barin ka su talla a'a ba zan iya ba me yasa gaskiya abin takaici ne wanda duk wani mai hankali wanda yake fita ko kuma yake arba da irin wannan kazaman abubuwa da suke faruwa da yaran masu talla da lallai shi ma in yayin suna talla sai ya jawo hankali ya san yadda zai yi koba a gidan shi kar ai wannan talla saboda kullum lalata yara ake duba da yadda talla ta yawaita take kuma neman zama matsala gwamnatocin wasu jihohin arewa sun fara mai da hankali kanta tare da ɗaukar matakan yi matukar hanci ko da yake dukkansu sun yi ittifaƙi watara da talauci ne babban dalili duk da dai wasu na ganin har da mutuwar zuciyar wasu iyaye da kuma yin sakaci da amanar 'ya'yan da Allah ya damƙa musu. Dr. Zahra'u Muhammad Umar ita ce kwamishinar mata da walwalar jama'a ta jihar Kano. Ta haɗa mana irin matakan da suka gwada ɗauka a baya game da talla, amma ba biyan buƙata. saboda haka suka fara amfani da dabarar cizawa da kuma hurawa. To da an yi ƙoƙarin kame-kame mun yi kame-kame an yi repatriation an yi hana an yi abin muka ga ba zai yiwu ba in ba doka ce ta samu mai kyau wadda za a iya ɗaukar mataki a kai ba yanzu dokanmu tana na lafiyayya wadda muke jira a nan majalisar dokoki ta jihar kano alhamdulillahi rabbul alamin ita muke jira yanzu wannan child protection policy wanda akwai dokiyoki masu kyau wanda duk wanda ya yi wasa da yaransa to za a ɗau mataki akan wannan wulaƙanta yaron da ya yi kuma zancen zuwa makaranta duk doka za ta yi magani sosai don duk abin da ba doka ba za ka gane shi ba za ka cimma buri a kansa ba to amma wannan dokar ta zo ita za ta ba mu dama duk wasu abubuwa da suka wuce gona da iri a yi maganin su game da ƙananan yara. Wasu na ganin cewar talauci na ɗaya daga cikin abin da ya sa ake ah, shigo da waɗannan yara ta harkar tallace-tallace domin su nema wa iyayensu da kawunansu abin da za su ci. Wallah haka ne, haka ne. Saboda wani ma idan ka ce za ka ci yarinya ba za ta yi tallaba ba, ko ta hana ta to idan ka shiga gidan ka ga situation ɗinsu ko ka ga cewa marayu ne ma ba su da mai taimaka musu to dole kai saranda a ƙarshen ta kai ma dai sai dai kai taimakon da za ka yi ka mai da shi makaranta ba kuma za ka mai da ita makaranta haka kawai ba to sai aljihunka ya kuka ka ga irin wannan ba ka da za ka yi ka ce za ka hana mutane neman kwabo da ɗarin su kicin kicin baka kawo musu wata mafita wanda za ta taimaki rayuwarsu ba gaskiya talauci na taka rawa da wannan maraicin rashin iyaye maza ɗin nan hatsari ne sosai. A jihar Kaduna kam dokar hana talla ta fara aiki ga dangadan kuma an kaddamar da shirye-shiryen rage raɗaɗin talaucin da ke tilasta ma iyaye ɗora ma 'ya'yansu talla. Kamar yadda kwamishinar walwalar jama'a ta jihar Hafsat Muhammad Baba ta shaida mana. Muna ƙoƙarin mu ga cewa yara sun daina talla. Na'am. Da kuma duk abin da ya kamata a yi musu ana ƙoƙarin a tabbatar cewa an yi saboda su daina. Muna aiki da majalisar ɗinkin duniya wanda yanzu haka an je an ɗauko ƙididdigan su na wajen yara dubu tamanin a jihar kaduna hmm. wanda za a maida su makaranta kuma sannan za a dinga ba su irin ɗan kuɗi ɗin nan wanda ake bara wanda ake ce ma conditional cash transfer eh. saboda iyayensu su samu abin yi kuma su daina yin talla yanzu haka ma'aikatar ilimi akwai wani tsari da bankin duniya ta shigo da shi wanda ake ce ma agile project yawanci duk suna kallon wa'annan irin yara wanda suke talla wanda suka zama makaranta ko kuma ba su yi makaranta ba kwata-kwata ko kuma wanda suke cikin makaranta din amma kuma in suka eh, je gida za su dinga yin talla to su ma an fitar da wannan tsari ana ba su kuɗi kowane ƙarshen wata na san dai an ce ana ba su kamar dubu sha biyar eh. saboda su daina talla in su iyayensu kuma su samu abin yi. Kada ka manta akwai wannan ma'aikatar ta yi tsari na maganan bashi da ake bayarwa ba tare da ruwa ba ba tare da kuma an ba da wani jinginan wani abu ba. Hmm. Don a bunƙasa ƙananan sana'o'i wanda mata suke yi. Hmm. Wanda a yanzu haka mun yi wannan har sau uku kuma mun ba da wajen miliyan ɗari shida. Saboda a tabbatar cewa yara suna zuwa makaranta an hana tallace-tallace kuma duk abin da ya kamata gwamnati ta yi tana yi. da kuma waɗanda suke banda kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu su ma akwai irin tallafin da suke bayarwa eh. sannan amma kuma akwai doka da ta hana irin wannan tallafi tallafi din eh. sannan mu muna ganin cewa gazawa iyaye ne a ce yara wai sai sun yi tallafin nan za a ciyar da iyali eh. bayan uba yana nan da rai uwa tana nan da rai ya kamata a ce uban shi shine yake da hakkin kulawa da iyali amma sai uba yanzu zuciya ta mutu ah, ya kasa ba ma iyalin shi duk abin da ya kamata na kulawa sai a ce sai an tura yara wannan tallace-tallacen kuma an buɗe musu hanyar saduwa da hatsari da kuma cin zarafi da sauransu. Wasu na danganta cewa talauci na ɗaya daga cikin abin da ke taka wajen sanya ma yaran nan talla. Ka san talauci ba inda babu shi, amma ya daga cikin kamar yadda ka karanci talauci ɗin. Mm. Kamar yadda ne magana yanzu kaga ya za a ce ‘ya'ya ne za su je su nemo abin da iyaye za su ci. Bayan kuma mu a tashin mu mun san cewa iyaye ne ya kamata su kula da ‘ya'yansu su je su nemo musu abincin da za su ci. Yaya ake yin sana'a a mahangar addini? Kuma me matsayin addini game da talla? To ni da na Juriya Usman Suleiman, Secretary sakatariyar um, Coalition of Muslim Sisters Association na Bauchi State, Deputy Secretary na Da'awa, sa'annan Secretary na Mu'assasatul Ma'atul Saliha duk a Bauchi. Sai mu duba yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wa 'ya'ya mata tarbiyya ya musu tarbiyya bai muzanta musu ba bai ci zarafinsu ba bai lalata su ba bai sa an yitar da su ba wannan ya idan uku ya yi su har Allah ya taimake su kai aure ko biyu ya musu wannan tarbiyyan da ya ce zai shiga aljanna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito da yatsan shi na tsarkiya da da mahangan yatsan shi ya nuna ya kaman haka ya nuna yana cewa kaman haka wannan ya nuna mana tun da ya ja kunne a matsayin ƴaƴa mata yana nuna cewa wayannan 'ya'ya da aka bamu amana 'ya'ya ne wanda aka bamu amana mu zauna mu kula da su da tarbiyyar su saboda su ne za su zama iyayen al'umma su za su ɗauki ciki su za su haifa kuma su za a alfahari da su sa'annan mu tuna kuma nana Aisha ta sake gaya mana game da hidiman 'ya'ya mata ta ce 'ya mace mafi abin da ya fi mata soyuwa shine ta takaita ganin maza da yawa ta takaita ganin maza hmm. na wannan talla da muke magana tallan nan da muke magana idan har aka ce 'ya mace misali ta fita talla ta je ta yi talla in ta fita talla mutane da yawa take gani barkate talla nan ba cewa aka in za ta siya ta wa mutanen kirki tukunna ba ba ta san wanda aka manna masa stamp din kirki ba mace ko namiji idan ta fita ita dai kawai burinta shine abin da aka bata ta je ta siyar ta siyar ko babarawo ne ko dan daba ne ko wani iri ne ita ta siyar to idan ta fita wannan fitin da take kaga ana exposing ta ne ga dangers iri-iri a hmm. waje na kuma bayan an ce wannan 'yan 'ya'yan nan amana ne mana to Allah subhanahu wataala ya sanya mana ai kasuwanci halal ne hmm. kasuwanci da al'amma ya ce mana mu guji riba misali idan za ka yi sai ka nuna menene cin riban a cikin wannan to gaskiyan al'amari idan muka duba mahangan addini da yanda 'ya'ya mata suke to fitan talla wa 'ya mace kusan za a ce haramun ne ma kusan za a ce hmm. haramun ne domin is exposing her to danger in ko zai exposing dinta to danger abin hatsari ne ma rayuwarta wannan ba cewa aka yi a ki fita ki je can ba fa eh, eh, shago bane za ta zauna misali za a ce a ki fita ne ki je can ki je can tana ta yawo da shi ne kwaroro kwaroro lungu lungu sako sako tana ta fita da wannan abin tallan ke iyaye kuna gida ba kusan inda za ta tafi ba a ka'ida kenan dai bai kamata a ce yara maza da mata ko mu in muka takaita mu ce iya mace ma ta yi tallaba kenan a'a bai dace ba gaskiya gas malam bai dace ba kwata kwata bai dace da ita ba bai dace da tarbiyyar ta ba bai dace da yanayinta ba kuma tabbatar da dace da yanayin tunda annabi ya riga ya kira ta a kayan karau mm. kuma ya kira ta a mace ce wanda dole a kula da hidimanta hidimanta ba irin na ɗan namiji bane dole a kula da hidimanta to abin da nake so mutane su gane cewa a'a sana'a addinin musulunci ba wai haramun bane sana'a ba haramun bane matukar abin da ake sayarwa na halal ne kuma an cire riba a ciki an sa abin da ake ci halal ne to amma ya ake yin sa idan muka duba tarihin na Khadija Allah ya kara mata yadda ai ta yi business business na gani na faɗa wanda masu kuɗin makka lokacin yadda suke buga kirji da neman kuɗi haka take buga kirji da neman kuɗi amma ai ba fita take yi take zuwa sayarwa ba ba fita take yi ba wanda kuma wannan business ne ya haɗa ta da annabi sallallahu alaihi wasallam mai sarata mai aikin da zai fita zai je ya siyar zai je siyar su zo su dawo mata da riba kuma har tarihi yana nuna da riba mai yawa suke dawa hmm. to mu duba mu gani idan har annana Aisha ta gaya mana cewa fitan mace tana ganin mazaje yau barkate, abun hatsari ne ma rayuwarta hatsari ne ma rayuwarta sai mu duba wannan ya macen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana tana da rauni ya mace ya kuma kira ta da kayan karau ya kira ta da kayan karau wannan ya macen za ta fita ne ta je ta yi wannan tallan ta dawo wani lokacin zaka samu wani zai rude ta saboda rauni irin nata wata kila ta sha tallan mata sha wahala a je a ruɗe ta a je a kai ta inda za a yi lalata da ita a je a kai ta inda za a kashe ta a je a kai ta inda za a mata fyaɗe a kai ta inda za a mata abubuwa da dama a dawo kuma gobe in an zo kowa sai ya gudun aurenta kowa mm. zai gudun aurenta kaga an sa ta a yanayi na wanda tana da matsala na kwakwalwa yanayi wanda al'umma za su kita yanayi kuma wanda za a zo ana tir da ita mm. wanda kuma ba ita ta sa kanta ba an sa ta ne to kaga amanan da aka ba wa iyaye rike ta a matsayinta na amana kaga sun take wannan amanan sun mm. take wannan amanan wannan shine don haka kar mu rika yin abu babu ilimi a ciki kar mu rika yin abu babu ilimi a ciki mu nema mafita mu nema mafita maza mu hali yahi maza mu hali yahi Ƙarshen shirin daga Laraba kenan sai makon gobe da yardar Allah. Yanzu muna godiya ga duk waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri da abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman da wakilan Musalim Umar Ibrahim a Kano. da Muhammad Ibrahim Yaba a Kaduna da kuma Aliyu Baban Ƙarhi a Zaria. Sai editan Musagir Kano Sale da shugabanninmu masu yi mana gyara da ba mu shawarwari Naziru Mika'ila Abubakar babban editan kawar sadarwar Daily Trust da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yada labarai ta intanet. A madadinsu duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.